sai ka ga miji yana nan ba ruwan shi sai dai ya fita ya je ya ci abin da zai ci ya dawo gida bai ba mata ba dole idan wani ya ganta ya mata magana kuma ta ga tana da ra'ayin haka kuma ta ga kamar zai mata abin da take so dole ta ba da kai ba wai ina ce haka din yaya bane shawara kawai muke ba maza da mata ya kamata mu dinga zaunawa muna tattaunawa da mazajenmu abin da ya kamata da abin da bai kamata ba sai ka ga namiji je yana ta neman mata a waje ya dawo gida ya kasa gamsar da matan shi abin da yake jawo haka kenan sai ka ga ya je ta bin 'yan mata kanana matan shi tana gida a lokacin da matan shi za ta bukate shi ya riga ya gamar da karfin shi a can waje ya dawo gida to za ka ga laifin matanka don ta ga mai gadi ya mata kyau za ka ga laifin matanka don ta ce direba zo za ka ga laifin matanka ba in ta ga wani yaro a hanya ta ɗauke shi ta dinga ba shi kuɗi yana mata abin da zai gamsar da ita wannan abin hakkin aure ne ko ka ki ko ka so ya kamata mu gyara kuma dai ban da wannan idan aka ce fannin kuɗi ne a ce me yasa mata mata don allah mu kama sana'a